يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar annabi barkan mu da yammaci. Za ku saurari saƙon musulunci mai take rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya akan haƙuri, tausayi, juriya da tausasan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ɗaukan nauyi Darus Saqafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos. Don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida. Ni ابراهيم شعيب na الكتانكي nake hidiman هذا الشرير اكرمك الله بسم الله يا رب صل على النبي واله ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبع طريقهم إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu sauraronmu kusa da nesa shin garuruwa da ƙauyuka maza da mata musulmai da wanda ma ba musulmai ba samari da ‘yan mata ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina sake kuwa maraba da mu cikin wannan shiri namu rahama ga talikai shiri ne kamar yadda kuka sani yake ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da bayyana ɗabi'un shi na ƙwarai da kuma ɗabi'un da ya ɗora sahabban shi a kansu na kwarai suka yi aiki su ma suka zamto tausayi da kuma rahama ga talikai yau da ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala za mu dubi wata ɗabi'a da ta bayyana sosai a cikin littafin Allah da kuma maganganun annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ma maganganun magabata na ƙwarai cikin maganganunsu da ayyukansu da umarninsu da kuma haninsu wannan ɗabi'a ta ƙwarai ita ce ɗabi'a ta gaskiya ɗabi'a ce da take kai mutum zuwa ga aljanna ta kubutar da shi daga wutar Allah maɗaukakin sarki kuma ba wajen da za a sanya gaskiya face sai gaskiya ce za ta yi nasara ba wajen da za a sanya ɓarna face idan gaskiya ta zo sai ta kawar da wannan barnar duk mutumin yadda ya kasance mai furta gaskiya to za ka samu cewa Allah yana ba shi nasara yana ɗaukaka shi zuciyar shi tana tsarkaka duk wani abu da mutane suke ganin mai nauyi ne idan Allah ya azurta bawa da wannan matsayi na gaskiya wanda yana daga cikin ɗabi'u na manzan Allah sallallahu Alaihi da suka sake bayyana mana cewa gaskiya kam shi rahama ne ga talikai wannan lamari na gaskiya shine tushen addini kuma shine ginshiki na samun nutsuwa balma da gaskiya ne mutum yake samun mataki bayan annabta domin Allah tabaraka wa ta'ala a littafin shi ya bayyana mana matsayi na masu gaskiya masu kiyaye dokokin shi da kuma matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa matsayin masu gaskiya ɗinnan suna samun gidan aljanna wajen Allah tabaraka wa ta'ala aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta su ake kira siddiƙai shi yasa za mu ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana makoma ko kuma gata da yawa masu gaskatawa Allah ya umarci muminai da su kasance tare da masu gaskiya kuma Allah ya keɓance wanda ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai Allah yake faɗi cikin suratul tauba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskatawa ganin umarni ne Allah madaukakin sarki yayi wa bayin shi a wata ayar Allah yace wa man yuti'i war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Allah ya ce kuma wanda ya da'a ga Allah da manzan shi to yana tare da wayanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ni'ima a su ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai ga wayannan su ne masu mataki mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka ce annabawa siddiƙai shahidai mutanen ƙwarai shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa wa hasuna ula'ika rafiqa duk wanda ya samu damar maƙwabtaka da wayannan bayin Allah ko ya zamto yana tare da su to haƙiƙa kuwa wato kusancin ya zamto mai kyau abokantakar ta zamto mai kyau Allah ba zai gushe ba yana ta zubo musu ni'imomin shi da littafin shi da kyautata shi gare su su masu gaskiya dinnan a mahanga ta musulunci samman wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga cewa an bayyana mana suna tare da Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana tare da su suna da wani mataki na kusanci saboda matakinsu yana biye wa matakin annabawan Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi littafin shi mai tsarki yake cewa fa'iza azama al'amuru falausa da halata lakana khairan lahun ganin Allah ya ba mu labari cewa lallai wanda ya gaskata shi hakan ya fi alkhairi gare shi kenan wanda ya gaskata Allah hakika mutumin kwarai ne kuma yana tattare da alkhairi wajen Allah subhanahu wa ta'ala nan, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari game da mutanen kwarai masu kyawawan ayyuka ya yabe su da kyawawan halayensu da ayyukansu da imaninsu da musuluncinsu da sadaka da suke bayarwa da haƙuri cewa ma'abota ne na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aiki na kwarai shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar ƙarshe wato ranar alkiyama wal mala'ikati kuma yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi imani da littafi ko littattafan da Allah ya saukar wan nabiyina da kuma annabawa wa atal mala ala hubbihi kuma ya bada dukiya duk da cewa yana sonta ya bayar ga suwa zawil qurba makusanta ɗan uwan shi na jini wal yatama da kuma marayu wal masakin ya baiwa miskinai mabukata wabna sabil da matafiya wanda guzurinsu ya yanke wasa'ilina da masu roƙo ko masu tambaya a basu wa firriƙabi da kuma wato ‘yanta bayi wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka wal na bi ahadihim idza ahadu da kuma masu cika alƙawuransu idan suka yi alƙawari ɗin wasabiri na filbasa da kuma masu haƙuri cikin tsanani wadda da kunci wa hinal ba's da yayin fito na fito ko fafatawa Allah ce ula'ikal ladina sadaqu wato wayancan da suka siffantu da siffofi da suka gabata suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suka yi imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah suka ciyar da dukiya ga makusantansu da kuma marayu da talakawa da matafiya da kuma masu roƙo da wanda suke ‘yanta bayi suka tsayar da sallah suka ba da zakka suka cika alkawarinsu suka yi haƙuri cikin tsanani da ƙunci to Allah ya ce wa'ancan wanda suka cika wa'yancan siffofin ula'ikan lazina sadako su ne wato wa'anda suka gaskata suka yi gaskiya kun ganin duk waancan abubuwan sun nuna mana gaskiya Allah ya ce wa ula'ika humul muttaqun kuma wa'ancan su ne masu kiyaye dokokin Allah kun ganan karara Allah ya mana bayani cewa gaskiya tana kasancewa cikin abubuwa na zahiri na bayyane gaskiya tana kasancewa cikin abubuwa na ɓoye domin imani da Allah da mala'iku wayannan abubuwa a zukata suke farko kafin su bayyana a gabbai kunga kenan mataki na musulunci da na imani duk yana cikin gaskiya ɗin Allah maɗaukakin sarki a wata ayar ya kasa mana mutane zuwa mai gaskiya da munafiki Allah ya ce liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim la tabaraka wa ta'ala domin ya sakawa masu gaskiya da gaskiyarsu gaskatawa da suka yi wa yu'azziba almunafiqin kuma ya azabtar da munafikai in sha'a in yaso aw ya tuba alaihim ko kuma ya gafarta musu Abin da dai nake so ‘yan uwa su gane shi ne shi imani tushen shi gaskiya ne gaskatawa munafurci kuma tushen shi ƙarya ne ko ƙaryatawa ɗan uwa masu daraja a ko ina kuke idan muka sake dubawa cikin alkur'ani za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa a ranar gobe kiyama ba abin da zai amfani bawa ba abin da zai kubutar da shi daga azabar Allah bayan falalar Allah sai gaskiyar shi gaskatawar shi Allah ta'ala ya ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan yini ne ko rana ce da gaskiyar masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su suna da gidajen aljanna wayanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu suna masu shiga cikinta har abada Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi wannan shine rabo mai girma in ji Allah maɗaukakin sarki hakan nan za mu gani a wata aya cikin suratu zumar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun kun ga nan ma ja'a bis-sidq ya zo da gaskiya wato sha'anin shi lamarin shi akwai gaskiya a ciki maganganun shi gaskiya ayyukan shi gaskiya halin shi gaskiya inda kenan gaskiya cikin abubuwa guda uku nan dole ne a same su malamai sun yi zantuka da dama ƙarƙashin wannan aya sai dai kawai ina so dai yan uwa mu gano me muke so mu fahimta a wannan haɗuwa tamu mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tausayi ga talikai ta hanyar kawo musu wayannan dalilai daga wajen Allah na bayyana matsayin gaskiya na bayyana falalar gaskiya cewa gaskiya tushe ce ta alkhairi da al'ummar da aka samu gaskiya a cikinta hakika wannan al'ummar tana samun nasara tana samun ɗaukaka tana samun ci gaba duk da da za mu koma a harshen larabci za mu ga wasu lafizan aka ce siddiq yana gaba da as-saduq saduq kuma yana gaba da sadiq wato matakai ne domin mutum ya yi iya ƙoƙarin shi ya ga ya kai mataki na gaba na siddiƙai irin matakin da Allah ya baiwa sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara mishi yadda domin ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutane suka ƙaurace mishi ya gaskata shi lokacin da mutane suka ƙaryata shi ya bashi a yayin da mutane suka hana shi ya yi tafiya tare da shi yayin da mutanen makka suka kore shi suka fatattake shi shi yasa ya samu wannan mataki na siddiƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa ya yi tafiya an yi isra'i da mi'raji da shi daga makka zuwa baitul maqdis falastin daga nan kuma jibril alaihi salatu wassalam ya ɗauke shi suka tafi ganawa da allah da ya dawo mashirkan makka sun karyata shi suka samu sayyidina bakar siddiq suka ce da shi kaji abin da abokinka yake faɗi kuwa zai ce da su me yake faɗi suka ce gashi gashi gashi sai sayyidina abubakar siddiq ya ce da su shin ya faɗa hakan suka ce eh, ya faɗa ya ce to idan ya faɗa hakan to ya yi gaskiya ganan ya samu mataki na siddiƙanci Allah baraka wa ta'ala ya hore mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmanci na gaskiya da alaƙarta da tausayawa al'umma tausayawa talikai shi yasa yi umarni da gaskiya yake cewa ina horarku da gaskiya saboda ita gaskiya tana shiryar da mutum zuwa aiki na kwarai abu na kwarai kuwa yana shiryar da mutum yana kai shi zuwa ga samun aljanna kuma bawa ba zai gushe ba yana gaskiya yana ƙoƙarin ya ga ya dace da gaskiyar yana bibiyarta har sai ya kai lokacin da za a rubuta shi cikin siddiƙai a wajen Allah. gadon ana mana nuni ne game da wannan mataki domin idan mutum ya samu matsayi wajen Allah aikin shi zai zamto aiki na kwarai ko zaman lafiya ake so za ka samu cewa mutanen da suka gaskata Allah suke da gaskiya za ga sun fi ba da gudunmawa wajen samar da nutsuwa da walwala da ci gaba wa al'umma gaba ɗayanta ba tare da ma bambance mutane ba kai har dabbobi ma za su samu jin daɗi idan mutane suka siffanci da wannan ɗabi'a ta gaskiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita kuma take sake bayyana mana kasancewar shi rahama ga talikai tausayi ga talikai gaba ɗaya don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana cewa gaskiya mabuɗi ce ta samun mataki na siddiƙanci da ita ne mutum zai samu rabauta duniya da lahira maƙaryaci baya samun wannan mataki sawa'un ƙarya yake cikin maganganun shi ko ƙarya yake yi a aikin shi ko ƙarya yake yi a halin shi to wannan baya samun wannan mataki na siddiƙanci Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace don haka bawa ya zamto mai gaskiya idan a cikin maganganu ne gaskiya ta zo ko da a karan kanka ne ka bayyana ta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya horar da mu kuma ita gaskiya tana da wasu alamomi da ake gane ta idan kana so ka gane kai mai gaskiya ne akwai abubuwa na zahiri akwai kuma na baɗini na bayyane da wanda suke a ɓoye gaskiya ta bayyane ita ce ya zamto kana da gaskiya cikin furicinka da kuma ayyukanka ka nisanci yaudara da cin amana da ƙarya da warware alkawari in ka nisanci wayannan abubuwa ka rungumi gaskiya cikin maganganunka da ayyukanka hakika nan ka zamto mai gaskiya a zahiri akwai kuma gaskiya wacce take a ɓoye ba kowa yake ganin ta ba sai kai ita ce gaskiya gaskiya ta niyya da abubuwan da kake saɗawa kake ƙudurtawa a zuciyarka kake ɗauke da su a zuciyarka kana da alamomin nan guda biyu na zahiri da kuma na baɗini wayanda suke bayyane da wayanda suke a ɓoye amma na san cewa 'yan uwa za su so su gano hanyoyin da ake bi domin mutum ya samu wannan mataki na gaskiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da hakan na farko idan kana so ka zamto mai gaskiya to ka zamto mai addini mai ƙoƙarin bautata wa Allah domin addini yana umartar mutum ya zamto mai gaskiya kuma yana kwaɗaitar da shi hakan nan addini yana tsoratar da mutum game da ƙarya to kaga idan mutum ya zamto mai addini wannan addinin zai zamto yana umartar shi yana nuna mishi abubuwa na gaskiya domin ya aikata su ya nisanci abubuwa na ƙarerai abu na biyu shine hankali idan mutum ya yi amfani da hankalin shi to wayannan abubuwa za su taimaka mishi wajen rungumar gaskiya sai abu na uku mutum ya zamto mai mutunci ne ya siffantu da duk wasu siffofi ko wasu al'adu na ƙwarai ko da kuwa al'adun ƙabilar shi ne ko al'umma shi ne matuƙar bai yi karo da addinin shi ba in ya zamto yana mai kulawa da wannan ɗabi'ar tashi ko kuma al'adar tashi to al'adar ma ta asali ɗabi'ar ɗan adam tana ingiza shi ya zamto mai gaskiya sannan abu na hudu mutum ya zamto mai son siffantuwa da gaskiya ɗin ka zamto kana kwaɗayin haka kana fatan haka ka sabarwa harshenka da furta gaskiya domin ka saba wa harshenka da furta gaskiya to zai saba fa duk lokacin da kake so ka yi furici harshen dama ya saba da furta gaskiya ko da ƙarya ta zo ba zai furta ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ni da ku ƴan uwa masu sauraron mu ko ina mu zamto masu gaskiya a furcin mu da aikin mu da kuma abubuwan da suke zukatan mu Allah shi taimake mu duniya da lahira domin idan mutum ya zamto mai gaskiya hakika yana samun abubuwa masu yawa ga wasu cikinsu ‘yan uwa ina so dai a sake bani aran zukata da kwakwale ku karkaɗe kunnuwanku domin mu ji sakamakon da mai gaskiya yake samu farko Allah yana horewa bawan shi mai gaskiya nutsuwa da kwanciyar hankali idan mutum ya zamto mai gaskiya ne za ka samu yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa aka samu wata magana daga alhassan ɗan aliyu Allah ya ƙara musu yadda yake cewa na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abin da kake shakka game da shi kake jin wani abu a zuciyarka to ka bar shi ka nisance shi domin ita gaskiya nutsuwa ce fa inna sidqa tuma'nina gaskiya nutsuwa ce Allah yana sanya albarka wa shi mai gaskiya cikin kanshi da kuma iyalan shi da dukiyar shi shi yasa hadisi ingantacce ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa albayyani bilkhiyari khiyari ya tafarraka wato masu cinikayya mai siyarwa da mai siya suna da zaɓi a lokacin da suka ƙulla ciniki matukar suna tsaye a wajen cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in sadaka idan suka yi gaskiya wa bayyana kuma suka bayyana kada ka ɓoye wani abu kasuwancin ka ka faɗi gaskiya to idan suka yi gaskiya su biyun nan cikin siye da siyarwarsu cikin cinikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce burika lahuma fi bai'ihima za a sanya musu albarka cikin wato cinikin nasu kun ga kenan yana daga cikin abubuwan da mai gaskiya yake samu Allah yana sa mishi albarka cikin dukiyar shi da iyalan shi kamar yadda muka gani a wannan hadisi ingantacce kuma akwai kissa mai tsawo ta Ka'ab dan Malik yayin da bai fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har aka zo aka kaurace musu wasu suna ta ce mishi shi ma ya je ya ƙarya mana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da uzuri Yace a'a. a a shi ba zai je ba ya fifita ya tsaya kan gaskiyar shi duk da cewa gaskiyar da ya faɗa a nan ta jawo mishi abubuwa da dama an ƙaurace mishi an ce nisanci mamatar shi amma da ya ƙarshe gaskiyar ta haifan mishi da wato mafita Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ma aya har kiyama ta tsaya za a ci gaba da karanta ayoyin nan kuma game da sha'anin su ka'ab dan Malik da abokan shi nan guda biyu aka saukar Allah ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul al-ardu bima rahubat har zuwa ƙarshen maganganu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana sannan shi mai gaskiya Allah yana hore mishi wato samun rabo samun rabo mai girma yana samun mataki na wato shahidai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai roƙi Allah tabaraka wa ta'ala shahada da gaskiya to Allah tabaraka wa ta'ala zai hore mishi wannan zai isar da shi zai bashi mataki na shuhada ko da kuwa ya rasu ne kan makwancin shi abu na gaba Allah tabaraka wa ta'ala yana wato saita al'amarin mai gaskiya yana tsora shi akan ayyuka na kwarai a duniya kuma yana gafarta mishi zunuban shi uwa obama mai gaskiya yana zamtowa ko ita gaskiyar tana zamtowa bawa kubuta ne daga duk wani abu da zai iya wato cutar da shi a rayuwar shi ta duniya da kuma rayuwar shi ta lahira yan uwana masu sauraron mu a ko'ina gashi muna tattaunawa cikin wannan ɗabi'a ta ƙwarai wacce take sake nuna mana wato tausayin annabi sallallahu alaihi ga talikai gaba ɗaya ɗabi'a ta gaskiya amma lokaci ya yi halin shi dole ne mu dasa aya a nan sai Allah ya ara mana rayuwa zuwa nan gaba za mu ƙarasa bayani game da wannan tausayi da annabi sallallahu alaihi ya nuna mana shi cikin ayoyin Allah da kuma maganganun shi da maganganun magabata na kwarai da za mu zo mu gani Allah nake roƙo ya sanya mu cikin masu gaskiya ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya shugabannin mu tun daga sama har ƙasa sarakuna da hakimai da masu unguwanni Allah muke roƙo ya sake shirya mana su Allah ya ƙara ɗora mana su kan daidai abubuwan da suka yi mana alkawari Allah ya ba su ikon cikawa abubuwan da ba su gane ba Allah ya ganar da su abubuwan da ba za su iya ba Allah ya dafa musu su iya abubuwan da ba su iya hango shi ba Allah ya hore musu tsinkayo shi domin su mana mu kuma Allah ya ba mu ikon juriya da haƙuri da su gaba ɗaya ɗaya ƙarshe nake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي Muhammad. Alhamdulillah, Allah shi kara wa malam lafiya. Kun saurari shirin saƙon musulunci da aka yi wuta ke rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya wanda darun sakafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos suka ɗauki nauyi fi sabilillah. Yadda aka shayar da mu haƙuri tausayi juriya da tausasan ɗabi'un Annabi Muhammad. Tsira da hukuncin Allah su ƙara tabbata a gare shi don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida Allah shi sakawa kawo malam da ɗimbin alkhairai ni Ibrahim Shu'aib Nalkuta nake hidimar haɗa shirin jama'a ku tara mako mai zuwa ma'assalam. Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه